ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون kuma lalle mun saukar da bani Isra'ila a masauki mai kyau a binyar yarda cikin biranen Sham masu albarka kuma mun azurta su da daɗaɗan abubuwan halal amma ba su tashi yin saɓani cikin lamarin addininsu ba sai da alkur'ani mai gaskata abin da suka karanta a taura na siffofin annabi muhammad yayin da suka yi inkarin gaskiyar da ta zo masu sai aka kwace musu ƙasashensu lalle ubangijinka ya kai wannan manzo zai yi hukunci a tsakanin su ranar alkiyama akan abin da suka kasance suna saɓani a kai sai ya saka wa mai gaskiya da mai ƙarya a cikinsu da abin da ya cancanci kowannensu.